واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم ya kai wannan manzo idan ka ji alamun shaidan ya shafe ka da wasu wasi ko hana ka aikata alheri to ka koma zuwa ga Allah ka nemi fakewa da shi hakika yana jin abin da kuke faɗa, ya san da neman fakewarka, kuma zai kare ka daga shaidan ɗin.